na'am as-salatu bil haqqani sallah da matsewa matse jiki ko da tattara kwarewa sallah haɗe da takura takurarwa sadari ko takurarwar baya قال وسألت مالكا على الرجل يصيبه الحقن na tambayi malika mutumin da yake samun hakan yana sallar gudawa ta taso maka ko yana sallar ainihin wani abu dai mai takurarwa ta fi maka hikinu dama na daulo ne ko na a azilatu ga shi nan a ƙasar mu namu ihe ta kana ta jamma wa ta baka wal hakinu alladhi ihtabata dawluhu wa ta jamma masu ja sai hakuri za mu yi ce Allah fasara kalmomi ne mun yawa da irin ku ake fasara wanda ba sa jin larabci to a je a wasa alti malikan anin rajuli na tambayi maliku game da wani mutumin da yusibu wanda wannan takura kaskarewa ta same shi kala idza asabahu min zalika shay'un in abu ya same shi khafifin shay'un khafifun ra'aytu an yusalli bihi yana ganin ya sallama shi takurarwa ai me yake da suna can a iziya wal qarqaratu shadida tujibu al wudu ai shine wannan wa in asabahu min zalika ma yashghiluhu an salatihi in ku abu ya same shi har ya dauke mai hankalinsa daga sallar fala yusalli hatta yaqdi hajatahu don wannan kowanne irin abu ne ba sai karka duk abin da zai sa mutum ba zai sa mace karka sallah ba to ya bashi ya yi wannan abin din sun da ya tawabba'u ya yi alwalahu ya sulli kuntu fa in asa da hu gafiyan idan ainihin gafiyan ya same shi za a ce jata abu ne da ke tafowa jata ko ne abin nan da shi shine yake huwa tahrikul ma'ida wa tahayyuhu lil qai'i shi ne ainihin motsawar can tumbi na ya tukon ya kamar za a yi amai ta ga wannan ma sa a san mutum bai san eh, ya bar abubuwa eh abin da zai tafi kamar amai eh shi ne da ya ce to shi wani ana cin za ka ji kaman amai sai ka ji wannan tsanan to kafin ku amai ai ina jirowa ne eh, wani lokaci za ka ji tsaho ma ka rike shi ya tana da wani lokaci mai amai ya fitar da gudu a isan kai inda zai je ya zubar da shi kamar ya tuka waɗannan ka danne shi ya wuce magwas ya wuce gyatsa ya fi gyatsa Jafiyan ya fi ƙarfi. Eh. Eh? Eh shi ne Gaetano. Ko gasiyan ne. gasiyan na kuce gasiyan na ga kadinin abu da ne Gafiyan ne. Eh, Sawun ɗin ne farko. Shi ma ɗan an ba abu ne ke tsami ba. Ba mutum Ki ce to ba wani lokaci ko kuma fura abin da ka dinga gyatsansa marar daɗi yana kwanafi bayan da in an sha kan washi kina an da shi wannan ɗan uwan mai kama da amai ne kwanafi bai ta karkice fi bai rikita ka gyatsa ba ta rikita ka dai bai rikita ka amma amai na rikita ka ba amai za ka ji cikin baya ya wani ya tuka hanjin nan ya motsa kawai zai harbo da wani abu. muna iya yawa tafi kuma a kawo shi. Ga dai misali sannan kalle shi huwa ta harikul ma'ida wa ta hayyu halila aiki. Ya dai fasaru. gamba to shi ma bai ce ba gamba bai rikita mutum yana wa shi ne wasu ke sai kamar wasu yi amma bai rikita mutum sai da ido ya sa kansa har ya tsaya amma da kawai ka ah! kawai ya taho illa ya kashi in wancan ne mai dan kuma da amai na abin da da mutum ya mai da kayan shi ba a karkara ko kugin ciki shi ma karkara fa farhama an na arzina sautun fil batani bar riyahi takunu fihi kaga dalla dalla gina na'am kar fi batani ma taqulu kolo, ma kolo malik fihi me malik ke faɗi akan wa'annan إذا كان ذلك يشغله عن عن صلاته من wannan bai shagalantar da shi daga tallafa kala la ahfazu min malik fil gafiyani shay'an ba bi ko komai ba na gafiyanu na daga malik قال والغفيان والقرقرة عند مالك بمنزلة الحقني أكمن حقنوني حقنوني an tattara mana shi abu ne abin nan mutum gala da tattara wani abu shi ne ta ce idan tagara alhaƙanu wani da tsayano an ada'i ba'adul fara'idi a shi fi ne wajen ba da wasu farillai au itimamuha fa innahu mubtilun lis-salati shine wancan mai yi ta qala al-ashiyahu amma idza shagala عن بعض السنن فإنه مكروه كألا يتمكن من قراءة السورة ألا إذا لم يشغل عن شيء إن بيهن قومي من ذلك وإنما كان مجرد شعور بالبقيان أو ثقل في البطن فالصلاة صحيحة بالكراهة هوانا آيه تكفيه قلت ها ba ji ba kun rike kuntu wata nake sai za a a an salatihi idan wannan gafiyan ko wannan karkara ya fashe sauri a sallar da kada mutum yana jin waɗannan bayan da zama zai samu ya ƙare a a an salati a kowane ma shi gilahu قال نعم قلت وإن صلى على ذلك إن صلى هكا وفرغ أترى عليه هذا سنة جبل فاشي قال إذا شغله فأحب إلي أن يعيد شيء اللي بيوان شرح الدقة idan wannan bai ɗauke masa hankali daga abubuwa na ganin ya sake kuntu lahu a fil wakati da ba'adal wakati zai sake a lokaci har bayan lokaci ma kala idza kana alaihi al-i'ada in dai mai dawa ya waje ban masa fa huwa kadhalika yu'idu wa in kharaja al-waqtu wa kada balagani labari ya same ni zalika an malik thumma qala qala umar bin al-khattab la yusalli ahadukum وهو bai بين walƙaini ɗayan ku ba zai sallaba, ba yana mai tattare ba haya tsakanin cinyoyinsa ko tattare dai abin da ke tattarewa a tsakanin hannun cinyoyinsa in ba bulu in ma abiratu ibn wahab ce cewa an haya bano ayyub an yaqub bin mujahid an al-qasim bin muhammad وعبد الله بن محمد حدثاه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقوم أحدكم إلى الصلاة بحضرة الطعام ينقو بعد zai جي صلى بقى sallah ba a gaban بقى lokacin da aka wannan na ga sai inda tsananin bukatan abincin bakin da bukatan abincin nan zai zama haka domin zai shagalantar da mutane amma ba a da bukatan abinci za a yi sallah har a zo a yi kila ma a yi sallah ma ma abinci ma gagar ba. wannan amma lokacin bukata abin a haka an kai karfe biyu a gona da abinci ya an sauke ke an sauke ke an ruwan jaba ya gagara sai ga abinci da yan wasu kuloli a kaga wannan da hakika abin na ɗin kashe ya fi a abincin nan ya fi ya ci abincin sannan aikin da za a fi samun da zuwa wala huwa yudafi'u hul akbata haka babu sallah ainihin hadasosi guda biyu na an kaɗo a ga ita wadda wuli. Daga tsara maliku wa rahimahullahu, amma Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na kala, idza waje da ahadakum ga'ita idan ɗayan ku ya samu bayi sali ya bada abihi ya fara da shi, bula salati. Idan misalin ɗayan ku ya ji bayi ko ya ji tsari kenan, يفعل عن شيء كافر فرغم وذكر عن عطاء بن أبي رباء أنه قال إن كان الذي به شيئا لا يسجله إن ولم باين كوفي قال إنهم بيع هنا مطع عن الصلاة صلى به هل بغي هنا ركوع بغي هنا سجدة بغي هنا كراتوبة إيه، صلى به Eh, eh, in da zai hana shi ba zai iya shanyewa amma a waye gari mutum na jam'in kansa a tsaye na jira a daga ana jira ana assalamu alaikum ya fita da gudu duk ba sa Allah dan ya fi Fada, wa annabi na umar kana kolo ma kun ubali bihi idan an yakuna fi janibi ridai Iza kun tu mu dafiyan, kau le bala'in, min hadisi idan wahab Mace ma kun tu kuwa ni kamban damu ba, waje ina tare shi ina babihi. Iza an kona fiye jani be ridad'i. Hakodai in ya zo yana ta'auna ya fi'a, ya ɗan kwana, wa kenan. Rida'i. Iza kun tu mu dafiyan, ina tare shi ina, mu من حديث ابن وهب عن السري عن التيمي عن عبد الله بن عمر حسب أن تذوق وذكر ابن مهدي عن ابن مسعود مثل قول ابن عمر من حديث ابن وهب يا شيخ